بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة شيء قبل درسي أشكي من للتافي من البركة نشيني درسي إنا جنه كتاب الزهد نا علي بن الحسين rahimahullahu ta'ala da yau rana ce ta juma'a 22 ga watan juma'a ula shekara ta 1441 hijira annabi muhammad wanda ya daidai da 17 ga watan ɗaya shekara ta 2020 miladi a haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam na'am mali ya ci gaba da cewa za mu tashi harfin zali wannan harafi an same suna da harfin zali saboda kowane baiti yana karewa da zalu wa duniya kallati garratka minha فطلقها تريح من الفذاذ متاعبها تشيب قبل وقت زخارفها تصير إلى الجذاذ زخارفها تصير إلى الجذاب تزحزح عن متالفها بجهد ولا تركن إليها في الفلاذ ودعها عنك ودعها عنك لا تطلب رضاها فما أصغى إليها ذو النفاذ لقد مزجت حلاوتها بسم وعزتها بذل قد تحاضي وقد نبهتك آيات الكتاب فما ك فما كال فما كالحبر منها من ملاذي عجبت بمعجب بنعيم دنيا وقائل ظلها ظل اللواظي وراج أن ينال ثرب شرب ومغبون بأيام اللذاذ ومؤثر المقام بأرض قفر موحشة بها للصم غاذي وموثر قاعة لا عشب فيها على بلد حصيب ذي الرذاذ yace harfin zali wannan harfi yakan kare baitotarsa sukan kare da zalim duniya ka yace duniyan nan taka allati garratka wadda ita ce ta ruɗe ka min ha da ɗan wani abu na daɗi nata kaɗan daga ciki ba ma duka ba shi ne ma'anan min ha littaba'i to wannan duniya taka da ta ruɗe ka da ɗan wani jin daɗi ko wani sashi na jin daɗi nata faƙallik ha ga shawara ka sake ta wato ka sake ta ka rabu da ita idan ka sake da turihu za ka huta min alfuzari daga rarrabuwa ka huta da baka nan baka nan baka nan baka nan da zarar ka riga ka saki duniya kai ta mutum ta shi kenan yau za ka samu hutu za ka samu natsuwa amma idan ka ɗaura ma zuciyarka duniya to ba magana zama gare ka kana kasuwa in an jima kana gari kaza in an jima kana kaza haka dai to shine alfuzaz zaka huta daga rarrabuwa mata'ibuha wahalhalun duniya tushayyibu suna sa hurhura ƙabla wakatin tun kamin tahowa hurhura ne za a ga mutum kai ne ya yi fari amma lokacin da ya kamata a ce hurhura ta zo bai yi ba saboda wahalhalun duniya to duniya ke zakarihuha kawace-kawacen duniya tasiru suna komawa ne ilal jazabi ko ilal juzabi wanda shi ya fi wajimin damma ilal juzabi zuwa ga yankewa duk wata kawa da take ganin ta ka samu ta duniya ƙarshe da yankewa za ta yi ko ta ƙare ta barka ko kai ka ƙare ka bar kyalkyalin ko ku ta yi gaba ɗaya an fahimta ko? waje alahun jubaza ba ka gani ya shi nan an fahimta ko? to saboda haka kyalkyalin duniya kenan tasiru ilal jubazi tana koma zuwa ga yankewa ta zah ka nisanta an batalifiha daga halakokin duniya jam'u talaf ko matalaf matalaf shine halaka ma'ana ka nisanta daga halakar duniya me halakar duniya shine waɗannan kalkalin da kai kake gani suna baka shawa bi juhudin kuma da gaske da ƙoƙari kai iya ƙoƙarin ka ga cewa ka nisanta daga ainihin wato halakokin duniya ko halakar duniya wadatar kada ka karkata ilaiha zuwa ga duniya filfalazi ko shi ma zuwa ga yankewa alfalazu shi ne yankewa tun da can ya gaya maka duk abin da ke cikin duniya dai karewa zai karshe yankewa zai to kada ka karkata zuwa ga duniya filfalazi wanda hakan zai bayi zuwa ainihin an talewa ko kuma yankewa wada'aha anka ka bar duniya daga gare ka la tatlubu ridaha kada ka kuskura ka nemi yardar duniya faman nafazi ko fama zun nafazi yace zu nafazi ko zunna fazi ma'abuci basira hankali fa ma su ga ilaiha baya karkata ga duniya duk wanda haka ya karkata ga duniya to bai da basira shi zunna fazi ma'abuci hankali fa ma su ga ilaiha baya karkata zuwa ga duniya laqad haqiqa muzijat an garwaya halawatuha zaƙin duniya bi sun min tare da guba dole abu da muke ji na daɗi a duniya to akwai guba ce wa izzatuha mulkin duniya bi zullen an haɗa shi tare da ƙasƙanci yasa yau kana da ɗaukaka a waye gari kuma ba ka da wannan ɗaukaka saboda ɗauka take yi tana ajiyewa qattu hazi har ma suna zozayyar juna da mulkin duniya da kaskancin duniya zozayya suke eh tare suke an gani ko kace suna kafada da kafada ma'ana wa qannaba ayatul kitabi ayoyin alqur'ani qannaba hatta ai sun sun maka tambayi sun mata kadda kai akwai ayoyi cikin alkur'ani masu gargaɗi game da rayuwar duniya saboda haka fama bai zamo ba min malazi malaba min ha daga duniya kalhimri kamar nisanta da gare ta ba abin da malaba ga duniya kawai illa ka nisanci duniya kai ta gaban banda ita shi ne kawai ajibtu na yi mamaki bi mu'jabin da mai takama bi na'imi duniya wai da ni'imar duniya da Allah ya bashi wai shi har takama shike yace wannan ni yayi mamaki a kansa wa ƙa'irin haka na yi mamaki da mai faɗa zillu hawai inuwar duniya zillun lawazi inuwa ce da ake labewa gare ta haka shi ba Allah akwai ban mamaki tare da shi mai cewa ai inuwar duniya abin malabaci warajin haka na yi mamaki da mai ƙaunar an yanala ya samu saraba shirbin hadarin shaidan kan walwalniya shi hausa ake kira hadarin shedan tuna yi mamaki daga mutumin da yake fata ko yake kauna wai zai samu a ruwa idan ya ga hadarin shedan ko ya ga kan walwalniya akwai babaki ko babu za ka yi tsammanin ruwa ne amma da ka zo wurin kuma sai ka gani babu ruwa wa magabunin haka na mamaki da wanda aka wa aka aka aka wa kamunga aka kwara aka kware shi bi ayyamin lazazi ta hanyar wato kwanaki na jin daɗi shi Allah ya bashi kwanaki na jin daɗi madadin yayi amfani da wannan ya bauta ma Allah sai yake yawmut tagabu inda kiyama na ce kamunga shine kamar ka ɗauki gida haya sai a baka ga abin da za ka bayar na kuɗi ka ɗauki kuɗin ka ba su kai ka zo ka gyaggyara gidan ko kuma aro dai aka baka a takaici an baka aro ga shi nan ka ɗan zauna har zuwa wani lokaci kana nan to sai ka ga gidan yana buƙatar gyare-gyare sai ka duk da kuɗi ka gyara gidan ka yi fenti ka yi komai da komai da komai sai bayan ka gama sai mai gida ɗaya ce tashi kamar min gida to haka duniya take sai mutum ya samu yana ganin ya tara ya tara ya tara ya tara kwatsam sai mala'ikan mutuwa ya sallama ya bar kuɗaɗe ya bar gidaje ya bar motoci to wannan shi ake kira magabunin wa musirinil muqama haka ina mamaki da mai fifita al-muqama zama bi ardi kafrin ga ƙasa wadda take fako wai shi ce haka sun yaje ya zauna ya noma to kaga wannan ai akwai ban mamaki an ce mai zo ga wuri dausayi mai damshi ka zo ka zauna nan saboda lokacin noma za ka yi noma ka samu abinci ce a shi dai ya sa a samu mai gona fako kawon mutum ne yana son ya yi noma ya noman rani aka ce to akwai gona guda biyu guda makoci sai ka wahala wajen ban ruwa guda kuma tana da damshi akwai sanyi akwai nema ya ce shi mai hakon nan ya kasu a ga wannan abin mamaki kuma bayan zaman ta hakon buwa hashatin mai sa kewa ga ta tana sa kewa shine tsoro bihadus lissun kuma ga 'yan fashi tare da ita ga 'yan fashi mugazi ko ga ɗan fashi mugazi mai kawo farmaki mai kawo hari amma duk da haka ya ce ya zaɓa da shi da ya zauna to kamar wanda ya fifita duniya ne akan lahira wa musiri ka'atin haka ina mamakin mai fifita faƙo la ushba fiha wanda babu ciyawa a ciki amma kuma ya ce shi canza yana da tumaki ne shi kiyo aji ga inda ga shi'in rami wanda ga ciyawa ga itace ga ganye ga kuma ce bai so ne nan dai ka inda babu komai shi a bashi can ya kiyo shi ma wannan kaga akwai ban mamaki shi ne misalin wanda ya fifita duniya akan lahira ala baladin akan gona ya fifita hako akan gona ko gari hasibin wanda yake da ciyawa zirra zazi ko ma'abuci ruwan sama ko yaushe ruwan sama na sauka halin duniya harfin ra'i kenan wannan harafi na ra'un ne halin duniya shin duniya wa ma fiha jami'a da abin da ke cikinta gaba ɗai ai bata zama ba misalin ta kamar siwa ru'uyal manami kamar mafarki ne duk duniya da abin da ke cikin ta to haka take da kasan mafalki ka kwanta kai mafalki mutum ne zai kwanta ya mafalki ya ga ga shi ne ya je ya zama gwamna ya zama shugaban kasa eh so da haka a cikin bacci shi yana kallon kai ne gwamna yana kallon kai ne shugaba yana kallon ya yi aikin haji amma ko da safiya ka wayewa sai ga shi da tabarma na ne ko ba haka bane to kama haka haka duniya take wal gubari da kura idan ka san kura ce wu ta biyo ta wuce to haka duniya halin na'ama'u fiha shin ni'imomin duniya a cikin duniya sun kasance in nazarna in mun tsaya mun yi tunani siwa zilli ai kamar face kamar inuwa ce ya zulu ma'an nahari wanda inuwa yana gushewa tare da rana rana na tahowa sai kaga inuwa na gushewa rana na tahowa sai kaga inuwa na gushewa in rana ta fito to za ka ga inuwa doguwa tana ƙara yawa sama inuwan na ragewa tana ƙara yawa sama inuwan na ragewa in ta kawo tsakiya sai inuwa ɗin gaba ɗaya ta tsaya tsaf da ta kawo tsakiya to da ta fara gaggarowa yamma kuma sai ka ga inuwa ta wannan fayo ake kiranta ba a kiranta zillu sai kaga tana ta tafiya har zuwa yanzu kamin rana ta faɗi to ita ake kira alfayu a larabci tafakkar ka yi tunani aina arbabu saraya ina ma'abuta sojojin yaƙi waɗanda in za a yi yaƙi wangana da soja dubu kaza wangana da soja miliyan kaza ina suke ulu khairin ma'abuta alkhairi ina nufin dukiya ma'abuta dukiya wa mairin da taimako wal manani da ɗaukaka duk ina suke yau to kai ba da hankali sun fa wuce to kai kana zaton za ka dawwama wa ashabul mada'in ina ma'abuta garuruwa irin su fir'auna da sauransu min mulukin daga cikin sarakuna da aka yi wa arbabus sawafin ina ma'abuta dawaki wanda in za a je yaki sai kaga an fidda dawakai ga sunan wal ishari da raƙumma duk ina suke wa ainal a'azamuna nadan ina waɗanda suka fi kowa girma wajen kyauta wa ba'asan da jarunta wajen yaƙi ina suke na'am zahabu in ba ga da amsa to ga amsa ba da yace eh zahabu sun tafi ila daril qarar zuwa ga gida na tabbata kai da ke tunanin zaka zaka dawama duniya gidan zama ce to ga kagata wa ainal qarn wa ainal awwaluna ina al umma mutanen farko zul karama ma'abuci karama kamar sahabban manzon Allah irin su abubakar da su umar da su usman da su ina suke min as-sadati eh wa ayna as-sabiquna sannan ina na farko a musulunci wanda suka riga kowa a musulunci ladal fakhari gun alfahari in ana takama su sun fi kowa takama da wannan نحن الأولون السابقون تو إنا سكي وأين القرن إنا جماعة بعد القرن باين جماعة القرن wasu ka ce shekaru wasu ce tamanin wasu ce saba'in to ina shekaru bayan shekaru ko ina jama'a bayan jama'a saboda haka karnu yana ɗauka abubuwa guda yana ɗaukar jama'a masu yawa kama al'umma haka ta wani zamani shafi kira alƙarni an gane shi ne abin da manzo Allah ke nufi khairun nasi karni sun mallazi ne nuna sannan alƙarni yana iya ɗaukar kuma shekaru masu yawa wanda aƙalla ɗinsu ne su kai saba'in to ina suke minhum daga cikinsu minas sadati akwai shugabanni cikinsu ashabil kutari ma'abuta ƙamshi alkutar asalinsa shine hayaki wanda ke tashi sama amma kuma tare da shi akwai kamshi ko kamshin nama ko abin nan wannan da ya nema ishara ne kan cewa mutane ne waɗanda suna cikin ni'ima ga daraja ga girma kuma Allah ya ba su sannan ga wadata to ina suke hmm? ashabil kutari ma'abuta hayaki mai kamshi sa'altuka na tambaye ka aina man nasarar rasula ka faɗa min gaskiya ina jama'ar da suka taimaki manzon Allah milal khulafa'i daga cikin halifofi shiryayyu ina suke washummi da ma'abuta dogon hanci alkibari kuma masu girma duk ina suke yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laraba in suna son su yabi mutum to sukan sifanta shi da dogon hanci za a ce yana da tudun hanci to shi ne ya ce maka ina suke kawai da yana son ya nuna maka manya masu daraja ina suke za su a duniya ka allam ya falu ya kulabu yanzu gashi sun zama kamar ma ba a taba halitta su aulam ya gudu kai sun zama ma kamar ma ba su taba kasancewa a wannan duniya ba siwa a tsare ba abin da za ka gani nasu sai gurabu sai yan alamomi da ke nuna cewa an taba yansu ahalal khiyari wanda mutane ne ma'abuta alkhiyari zabi Allah ya zabe su an gani? wa fazal anbiya annabawa sun rabauta wa auliya da masoya Allah wa hal shay'un ko akwai wani abu yusani da ake neman tsari gare shi adal bawali daga mutuwa akwai shi akwai wani abu da za a nemi kariya daga gare shi daga mutuwa shine albawali kaga amsa babu shi hmm to sai harfin zai ayatazzu alfata bil mali zahawa a ya'tazzu alfata fata yanzu saurayi na nuna girma na nuna kasaita bil mali don dukiya zahawan saboda girman kai walam ya alam bai san cewa bai annad dahara gazi zamani sojan yaki ba ne bai sani ba zai zo wata rana ya canye shi a ya fatiyu yanzu saurayi na takama da ma hawahu da abin da ya tara na dukiya ko mulki ba mafi da abin da ke tare da shi mene itizari na takama to ya futuwa zai gushi wa mafihi mene itizari duk abin da ke tare da ɗan adam na takama ya hutu zai kubce in mulki ne zai kubce in dukiya ce za ta kubce in ƙarfi ne zai kubce wa ya tulubu daulatar duniya ɗan adam na neman ɗaukakar duniya jununa haukace ya ma haukace baya da hankali wayansa yana ya manta maladai ha abin da tare da duniya min hamazi na yaudara bai san cewa duniya yaudara gare ta ba wa mar'aha makiyayar duniya alwahima mai cutarwa ne mai cutarwa ne lira'ihi ga masu kiyo a wannan makiyaya din ta duniya zai cutar da su wa daulatuha mulkin duniya mukhalifatul makhazi an garwaya shi da kunya haɗe yake da kunya shine almakhazi wa nahnu mu wa kullu da duk man fiha wanda ke cikin duniya ka safarin kamar matafiya ne anahu da suka durkusar da birrawahili dabbobin hawan su lil jihadi saboda tanadin tafiya kamar mutane ne suka gurfanar da raƙumansu don a loda kaya da sauran abinci sannan a hausa a ita tafiya to da mu da sauran mutane duka kamar haka muke a cikin duniya tanadau bayan sun gama shirye-shirye sun loda kaya ga dabbobin hawa su ne raƙumai sai suna kiran junansu an karibin nan kusa ƙa'ilina suna cewa da namin nan rahim tafiya lokacin yamma ya kusanto gare mu alawa fazi a nan kusa ba na ba da jinkiri kaɗan ba za mu yi tafiya jahilna mun jahilci duniya ka allam nastabirha kamar ba mu jarrabi duniya ba ala na ƙadil uhudi akan walwale alƙawulla da ta shayi bila na jazi kuma ba tare da ta cika ba duniya ba ta cika maka alkawari an gani? tanabbaha ka falka inna ashikaha masoyin duniya mai beganta ya ishu yana rayuwa ne a latulun tahawun akan dogon wulakanci wani fazi da kuma nisan tattuba masoyi duniya batu haka yake zai rayu cikin wulaƙanci da ƙasƙanci mai tsawo da kuma nisan tattuba walam na'alam ba tare da mun sani ba bi Allah lubsa fiha babu zama a cikin duniya sai baka tambaya wa hal tun hal haqiqatu bil majazi ka taba ganin an goge haƙiƙa an kawo majazi a ce ga abu hakika ne sai ka ce ya a majazi za a dauko a yi amfani da shi wannan yana yiwa mutum ya ce baka ra'aito a sar na ga zaki sai ka ce ali ya gani ya ce a zaki ya gani ya ce a ali zaki ya gani ka ce a ali ne ya gani kaga zaki kowa ya san zaki dabba ce shine hakika aliyu majazi ne in an jingina mai kalba asali wannan majazan ne an gani amma asali kalma asad zaki ake nufi da ita sai ka ce wai dole sai ya bar ra'ayin shi na cewa dabba ya gani aliyu ya hankali na ɗaukar wannan to lahira ita ce hakika duniya ita ce majazi yaya za a goge lahira ko kuma girman da ya kamata a ba lahira a ce shi za a baiwa duniya kaga babu hankali ciki to ba a goge hakika a kawo majazi majazi in ga hakika ga majazi hakika ake dauka sai a yi watsi da majazi don hakika ita ce asali majazi wata lalura ke sa a jingina ma abu kawai majazan saboda wasu alaƙoƙi da wasu ƙara'in da an ka kalla yana iya yiwa a jingina masa wannan abin wala ta ga farfin duniya kada ka rudu a duniya bai farhin da farin ciki wala ta farija kar ka rudu da yayi bakin ciki ghayru lijtiyazi in dai ba ka ga cewa ka tsallake saradi ba duk abin da kai in dai ba ka tsallake saradi ba to babu ni babu yayi damuwa har yanzu akwai sauran damuwa saura haka tana nan Allah ya kai baka sai mu tsaya nan wani sati sai mu tashi harfin ta'i harfin ta'i kafa bil mar'i aran an tarahu jahulan sa'iman ko ra'ayin nibati سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله